سبق أن شرحناه من حديث جبريل يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى حدثني محمد بن عبيد الأبيد الغبري وأبو كامل الجحدري يقول وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وهميد بن عبد الرحمن الحميري حجة يقال حجة ويقال حجة yake lokacin da ma'abar ya faɗi abin da ya faɗa game da kadar sai muka musunta haka sai na je hajji ni da wane da wane فحديث أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديثك بمعنى حديث كمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف yake sai koro sanadin ya koro kamar hadisin da muka karanta tun farkon karatu yake a cikin wanda wannan riwaya akwai ƙari akwai rage an samu bambanci kaɗan baya baya canza komai cikin maha. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريرة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر عبد, عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المؤتمر عن أبيه عن يحيى بن عمر عن, عن, عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس البرود الظهور yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zahiran ai ya fito ya bayyana mutane yana tsaye yana son a tambaye shi bi zalika qulna al al ala hadd qawli ta'ala subhanahu wa ta'ala وترى وترى الارض بارزة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم ولما برزوا لجالوت Allah ya fito yana tsaye ya bayyana musu fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo mishi fa qala sai yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal imanu suna zaune dama an hana su yi tambaya sai suka ce suna sha'awar su ga wani mutumin kauye amma mai hankali ya zo yana tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su samu karin bayani su fa'idantu su. wannan mutumin da ya sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal iman menene imani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da Allah ka imani da Allah saman na sarki wanda ya samar da komai shi ka zaɓa fitawa shi ka kaɗaita shi cikin abubuwa guda uku ka kaɗaita shi cikin ibadarsa cikin rububiyarsa cikin asma'i wa sifat an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da samuwar Allah madaukakin sarki shi ya halicci wannan halitta da kan gani duk baki daya huwa allazi wahabahum alhayat wa huwa allazi yaslubu minhum alhayat yawm alqiyamah shi ne ya samar da wannan halitta duk da kake gani shi ya ba su rayuwa kuma shi ne karbi abin sa ranar tashin kiyama kuma ya tashe su ya musu hisabi a cikin wannan rayuwa ba an zo kowa ya abin da yake so bane Allah madaukakin sarki shi ya samar da kai ya samar da kai ya baka rayuwa sa'annan ka rayu gwargwaron shekarun da Allah ya zaɓi ya yanke maka lokaci na cika zaka bar duniya ko kana so ko baka so sa'annan kuma ka shiga ka bari wata rayuwa wani hali kuma da sa'annan kuma ranar tashin alkiyama a waye gari ko gaba ga zatin Allah ran nan za a yi hisabi an na billahi wa mala'ikatihi ka ba da zakka da mala'iku Allah akwai halitta da Allah halice ta sunan su mala'iku an haike an halice su ne daga haske ba sa ci ba sa sha ba sa kaza la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna mala'iku Allah da ya halice su bai sa musu cikin tabi'an halitta su iya su yi sabo ba don shi ba za su iya yin sabo ba ba za su iya samu ba dan adam kuma da aljanni sai da Allah halice ka shi sa maka tabi'a zaka iya kuma zaka iya kin da sai kallon ya ya dora mata kalifanci ya baka ikon kai ko kar kai to ka zaban makanka in ka zaban makanka alkhairi sai ka je ka samu sakamakon alkhairi in ka zaban makanka sharri sai ka je ka samu sakamako daidai wa daida aikin da kai wa Allah baya zalika kowa yadda aka ce mas'alal qadara aka ce al qada wal qadar sirrul fi khalqihi sirri ne na Allah a cikin ba sai dan zai zo ya cikin kokolwan kai to dan Allah ya sa ya kaddara ba mutum yin kaza dan me zai kama shi in Allah ya sa maka yin abu kuma ya kama ka ba yayi zalunci ba kenan wa ma rabbuka bi rabbil alamin inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalimu kokolwan ka shi ita ce za ta kama wannan tunani to ai abin ai kaman babu adalci a ciki alqahu fil yammi maktufan فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء masu aiki da kwakwalwa ke sun manta sirrin Allah wai alqahu fil yammi maktufan wai ka kama mutum ka daure shi haka annansa sai ka jefa shi cikin ruwa cikin kogi cikin teku sannan kuma ka kada ya wai ai zalunci kenan suna nuna cewa akwai zalunci kenan ko sai ka ce a'a Allah take riya maka wannan to Allah ce inni haramtu zulma ala nafsi Allah ba ya zalunci وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله يا بايا ذلك بايا to yaya za ka fahimci wannan abu za ka ce duk inda ka kai a cikin rayuwa akwai wani tsunkuki akwai lungu akwai lokaci akwai abubuwa da kwakwalwarka ba ta iya daukowa sai ka sallama ma Allah barka sarki da manzon abin da suka duk sa'an da zaka dauki hankali ka gano wani abu duk sa'an da ka fi yawan bincike a ci duk sa'an da ka fi yawan tsudewa da shiga daji da bata mun gane ko to sai ka sallama Allah baya zalunci to yaya aka yi aka ce ai an kaddara ma ne kaza ne ai ba tilasta shi akai Allah ya bashi talura duk abinda baka da zabi a ciki Allah ba ya kama ka Allah zai ma azaba Allah bai ma azaba ka yi lissafin duk abin da Allah zai kama ka shi baka rana ko baka laifi yayi ma azaba duk abu ne da zaka iya yi zaka iya cinye Allah ya baka wannan iko sai ka zaban makanka abin da ka zaban makanka daidai da abin da ka zaban makanka shine za a je a yi sakayya a kai mun gane ko kada ka taba tunanin cewa ubangiji ka azalimi ne Allah baya zalunta har abada baya zalunci wa malaikatihi da malaikatu Allah wa kitabihi da littafin Allah sai ce wa kutubihi ne yake wa kitabihi wa liqa'ihi da haduwa da Allah madaukakin sarki wa rusulihi da manzannan Allah tabbatar da shi akwai littafai da Allah ya saukar ma bayan sanan gari annabawa da manzannai wa rusulihi da manzannai kuma mala'iku manzannai da Allah sune tsakani tsakanin Allah madaukakin sarki da bayan manzannansa na mutane rusulihi kuma manzannai na mutane tsakanin su da su da addinin Allah su ne mala'iku ke zuwa su fara musu Allah ce ai kaza Allah aiko yayi wahayi da kaza su kuma da su da mutane addini su kira zuwa ga addinin Allah manzannai guda biyu kenan na mala'iku da na manzannai na mutane wa tu'mina bil ba'si al-akhir fa imani da tashin alkiyama wannan imani da tashin alkiyama din masala ne mai matukan muhimmanci abin da ke kawo wahalhalu shine kana mantawa cewa ai akwai takin alkiyama tashin alkiyama ina ta zo yanzu ko ta zo bayan shekara da miliyan duk ɗaya take wajen Allah madaka sai sa sai ga in raunin imanin karar tashin alkiyama yake sa da wani ya zai kika wani ya bata ma sai karar ya bace kana ta ina ma da ana tashin alkiyama yanzu a ga mai a ga mara gaskiya duk wanda ya zalunce ka kyale kyale shi a kotu rana da za a zo a tashi kowa ai kowa sakayya wanda ya bage ka wanda ya maka aji wanda ya hana ka wanda ya bata ma wanda ya da menene ba zalunci maka ba to da a ce ubangijinka yana mantuwa ne sai ka ce to in Allah ya manta fa ai wanda ya zalunce ni kenan ya sha ubangijinka baya baki baya gangari baya mantuwa kuma ba raunan ne ba shi da rauni Allah madaukin sarki shine al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yasa duk sa'an da mutum yayi abu sai ka kyale shi ka ce akwai ranan biyan bashi akwai ranar da Allah zai tashe mu yau kana da karfi ka karfi na kana da iko kana yi za a waye gari ranar tashin alkiyama ba ka da mulki ba ka da iko ba ka da komai lokacin kuma ni ne Allah zai ba karfi don ni ke bin bashi Allah zai kwato hakki na ya bani to sai ka tabbatar da cewa ba duk arzikin da Allah ba ka ne zaka ci shi a duniya ba wani arzikin lakira zaka ci wannan ya kwace wannan ya zage ka wannan ya yaudare ka wannan ya ci amanan ka wannan ya maka wa'annan duk abubuwa ne da zaka je lakira ka same su sai sa dole kai hakuri da irin wa'annan hakuri da wannan ya danganci gwargwadon karfin ka da tashin alkiyama farko ka san cewa alhayyul qayyum shine Allah madaukakin sarki la ta'khudhuhu sinatun wala nawm baya gengedi balle bacci duk abinda ake yana nan rubuce ko shekara miliyan da suka wuce bayan aka yi ko biliyan da za su zo daga gaba Allah madaukakin sarki duk wa'annan suna nan rubuce da a tashi kiyama wancan lokacin da a tashi kiyama yanzu ko zuwa miliyan sana duk ɗaya suke wajen Allah wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada to shi sai ka samu sanyin rai yana yi shiga to ai akwai wata ranar da za a yi sakayya akwai ranar sakayya akwai ranar kin dillanci akwai ranar kaza kaza sai ka ji sanyi ka tabbatar da cewa Allah madaukin sarki ba azzalimi bane balle zalunci kai goyi bayan sa Allah madaukin sarki ba ba ba da ifi bane balle ka ce an fi karfin Allah Allah madaukin sarki baya mantawa balle ka ce to kun Allah ya manta fa Allah baya bacci ko gingiri balle ka ce to a lokacin da yake zalunta in Allah na bacci mala'iku na rubuta duk baki daya to sai in kai imani da ranar lahira sai ka ji sanyin al'amari suna zuwa kai ba za ka gaza bacci ba ba sai ka sha magani ba komai zo sai ka bar shi wuce yadda yazo sai ka bar shi wuce haka qala sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mal islamu wancan hadisi da an fara da musulunci imani ihsani wannan sai ka faro da imani sannan ka ce musulunci mal islam qala sai al islam musulunci mubtada kenan huwa an ta'budallaha shine ka bautata wa Allah madaukakin sarki kadai in kana son ka san kololon me yake ibada shine ki karkai yi wannan karkai wannan duk sa'an da ka tsaya inda ka yi kai inda ka ce karkai kake to ka zama ba san da kai ba ka zama وليقل مرة في الفرد ismun قال ليست عبادة العبادة اسم جامع ta'ala ما يحب الله تعالى a من الأقوال والأفعال الظاهرة abin da mai ibada an ta'budu Allah sai ka bautata wa Allah madaukakin sarki shine musulunci wala tushrika bihi shay'a wala tushriku bihi shay'a ina ma na ka bata tawa Allah duk mai ce to kada kuma kai shirka yace eh don a samu bambanci tsakanin ka da mushrikai mushrikai din su ma suna bautawa Allah to amma dai aka samu me kuma suna shirka to kai in ka bautawa Allah sai ka guji shirka sai a samu bambanci tsakanin ka da mushrikai kai ka zama muwahhidi sun zama mushrikai an samu bambanci ko ba samu ba wa tuqima salat ka tsayar da sallah al-maktuba farilla wa tu'addi zakata ka bada zakkan dukiyarka al-mafruda wace aka faranta maka wata tasumu ramadan zan kai azumin wata ramadana qala sai ne kamar yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal ihsan menene ihsan qala anta abudallaha كأنك تراه الإحسان هو أن تعبد ka كأنك تراه abin da ake nufi da ihsani shine ka bautata wa Allah tanka kana kallon Allah madaukakin sarki yana kallon ka kana kallo gashi Allah na kallon ka yaya za ka yi sallah za a yi sakaci a ciki za a yi wasanni za a yi kaza to in ka kaddara cewa gashi Allah yana gashi ba ma kaddara ba kana kallo da idanunka cewa gashi Allah yana kallon ka sai ka tashi za ka yi sallar azhar ko la'asar ko magruba ko isha farko ma tukun wace irin alwala za a yi a gurguje za a yi sai sun ai alwala a cikin tsuwa a cika alwala baki daya sa'annan in an zo Allah ne ke kallo na gashi ina kallon Allah yana kallo na zai salla azhar ko la'asar ko magruba ko isha zan in na da gwamna ko sarkin garin ku ko shugaban kasar ku wata irin yaya za a in kaje ka bude a baki ha rigar da za aka tara za a ga wanki sai an kure adaka sai an kure akwati yanzu zaka sa riga ka shiga gana da Allah Allah na yana gaba ga kai kana kallo kana gaba ga zakin Allah madaukin sarki za ku gana kai Allah madaukin sarki wace irin riga zaka sa wace irin wace irin shiga zaki yi ko zaka yi mana isani ko ko zaka tsallake ka tsallake sai ka dauko eh, ribi gurin wanda za yi wanki mai wanki da ya dauka ba sai da barana dauko na sa shi kiran nayi sallah ya wace irin riga za a sa wannan lokacin kada abinda za ka kaddara kenan saboda kai rashin ganin rashin ganin Allah da ba ka yi ba hana cewa Allah yana ganin ba ya zama cikin imaninka ka tabbatar da cewa ko da yake kai baka ganin Allah Allah yana kallon ka ga bawa na na bashi arziki hulan naira kaza rigar naira kaza ni na bashi arziki ganin dama na ba tila fa ne ba ba san karfi ba kuma kuma yayi na bashi gashi zai gana da ni mu gani zai zo a gana zai zo ya gana da shugaban kasa zai zo gana da sarkin garin da gwamna yaya zai yi Allah yana kallon ka za gana da wa'annan to ga ya zo makura kenan karshen ganawa kenan za a yi kan kololuwa kenan na ganawa a cikin darajar ganawa yaya Allah yana kallon ka za ka yi sai ka je ka dauka me ha sai ka dauka za a ga gwamna za a ga sarki an ba da dama an zo a ce shi kenan ka shiga abu ma ko ba kana ga kana sallama Allahu akbar ka fara gana da ubangiji Allah ba zai ja kana gana da ubangiji alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kana fara alhamdulillahi rabbil alamin Allah yake wa bawa na ya yabe ya gode min yayi kaza arrahmanir rahim malik yawmiddin ka kai kullun cikin cikin cikin yabo da godiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gana da ubangiji kenan kullum haka kake in ka sani ko baka sani ba kai cikin kiwuya a cikin baki a cikin tsoro eh, sun ma a cikin riga mai kyau abinda kuke yi kenan kana gamawa da tsarki mai kyau da alwala mai kyau da sallah mai kyau kika ga mala'iku sun ɗauki sallar an hau ta sama in an yi ta cikakkiyar sallah da nutsuwa da komai ta zama maka albarka in kuma an yi ta kamar yadda ake yin abu na kiwuya ba a san sa ba mala'ikun sai su dunkule kamar yadda za a dunkule tsohuwar ma a jefo maka fuskarka sallah da kai zayya aka Allah kama zayya aka yi Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni sallah an ta'budu Allah ka annaka tarab fa innaka saboda cewa tabbakai إلا تراه إن كي باكا جنن الله فإنه لكل تأثير تراك أي أنا قال سيدي يا رسول الله يا من قال صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا شريفة ما معنى متى متى تقوم الساعة أليس كذلك ما معنى الساعة لا معنى الساعة ها أنت ياما الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة المعرفة أعيدت نكرة فاقتضت تغاير sa'a mana ne sa'a abin da ake da sa'a shine sanin lokaci sanin lokaci yana fara da mai saka min awa yini sati wata shekara zamani zamani saka saka sittin nawa minti sittin nawa awa goma sha biyu ne yini daya yini bakwai sati sati hudu wata goma sha biyu shekara ɗari zamani to abin da ya saboda haka kuma ba zamani ba hausa haka ke fara eh na ga bane daga inda ke farawa kenan to sa'a ya kuma ta komo sa'a wace sa'a ake nake sa'a awa daya ko tajin alkiyama ko tajin alkiyama kiyama ita za ta tashi da kada ko za a tashe ta ne to me yasa aka ce ta komo sa'a eh a ita za ta tashi kanta ko za a tashe ta ne to ya aka danganta tashi a gare ta ta kuma sa'a mata ta kuma sa'a yaushe kiyama za ta tashi eh umarni za a bata ta ba kamar abubuwan da kake ajiyewa kai sai shi karfe hudu ya tashi ka za ka yi na tattila kai sai ka gama lokaci na kai sai ya jira ka ce mishi eh lokaci na kai kike gaban gaba mai da ke zuwa ai sai ke din da lokacin ya kai sai kuma ba su wani sai aka tashi idan lokacin na kai sai ne sai kama a man tashin alkiyama bikin ta lokaci na kai tashi wannan bahaushe in aka kai shekara ɗari sai ce zamani abin da ya sama da haka duk zamani ne sunan shi amma cikin larabci ce sa'a yau usbu shahar sana zaman jahar mun ko a zaman shine shekara ɗari shine karni karna kenan balautu nasa karna ba da karni walam alqaya qattalin wa qalin wa dhabtu mirarat al ashiya'i turran kama shay'un amarra min as-su'al ya kai shekara ɗari sai a ce mishi karni zamani to abin da ya saba haka sai a ce addahar alaika kazalik to ba hausa shi sai zamani kuma zamani mun gane ko zai ce marsa'a yadda za a tashi alkiyama ko yaushe alkiyama za ta tashi قال سيما قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من المسؤول عنها أولا لا بد من السائل لا بد من المسؤول لا بد من الشيء الذي يسأل عنه السائل هو الذي يسأل سواء قلنا جبريل أو رجل المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه يوم القيامة لا بد من هذه الأركان السائل والمسؤول والشيء الذي يسأل عنه فقال ما المسؤول عنها أي الطرف الثاني ما المسؤول عنها المسؤول واحد عنها اثنين أعلم من السائل هذه الأسباب الخمسة rukunan tambaya kenan da wanda zai tambaya da wanda za a tambaya da abin da ake son da kuma rukunan guda rukunan tambaya kenan yace mal mas'ulu an ga rukuni ɗaya kenan anha alkinaya tarju ila maza abin da tambaya kenan bi a'lama min as-sa'ili da dai sa uhaddithuka سباك لابار على مؤمن ذات القيامة إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشرافها سبق أن شرحنا هذه الكلمة عليك كذلك فأبنى عن الإعادة وهل يحتاج إلى الإعادة مرة أخرى؟ لا وإذا كانت العراة الخفاة رؤوس الناس يتيتين كذا وإن في باس الاتفادات waɗanda suke tafiya ba takalmi da ma'ana talakawa kenan talakawa mutane ƙauye waɗanda ba su cikin wadata ba su da birnanci in ka zama gari sune rukusan nas sune shugabanni sune shugaban kasa sune mataimakin shugaban kasa sune kwamishin soki sune gwamnoni sune kwamishinoni sune kaza kaza kaza in suka gari sune shugabannin mutane fa za ka min ashrafiha wannan yana nuna cewa alamomin takin alkiyama kenan kamar lokacin da kai taitin lokacin ka abuwa karfe hudu isa da kai kai kaza lokaci na kai to in ka ga waɗannan abubuwa sun faru to kenan abubuwan ma'ana hannu na tafiya ya kusa karfe hudu kenan yana kai karfe hudu to kiyama za ta in ga waɗannan abubuwa sun faru suna cikin alamomin kusan tashin alfiyama. wa iza ta sawara ri aqul bahri al bahri wal bahr in kaga makiyaya wa inda sai mutane kawai ne koki koki kuma na kuma ne da mene to wai gari suna al bahri wanne gina bene wannan bene kudu wannan ne da kitare za a kawo kana zakka gidan wannan samu bil wannan kaza suna gine gine ana al bahri al hakum takasuru hatta zuntum al qadar fil bunyani fa zaka min ashrafi yace wannan yana cikin alamomin tashin alkiyama da kaga daga zaran kaga cewa an wayi gani haka din ya faru to maza maza maza ka nemi sallayar ka ka nemi kaza kaza ga ka al'amuran ka maka kanka fadin kai ne fati gani da kai da iyalanka duk baki ɗaya rayuwarka haka mutu miliyan nawa ne zai ishe ka miliyan uku miliyan biyar zai ishe ka wallahi tallahi akwai wanda rayuwarka haka gama rayuwarka wallahi miliyan biyar zai ishe ka to in ya zama miliyan biyar za ta ishe ka rayuwa haka ba duniya duk sa'an da ka nemi miliyan shida miliyan ɗaya ɗin zai zama wa farko dai ba naka bai ba ka bukatar shi ka yi wahala ka ne ba ka da bukatar shi ba hana ka nemi da yawa ba ka'ida na musulunci shine ka nemi fiye da abin da kake bukata amma kada ka sarrafa fiye da abin da kake bukata ka'ida abin da ake nema da musulmi ka nemi fiye da abin da kake bukata amma kada ka sarrafa fiye da abin da kake bukata sai ka sarrafa gwargwadon abin da kake bukata shawara shi ne aka ce ba wannan saka. ba wannan sadaka ka taimaka ma wannan ka gina masallaci haka rayuwa take tafiya wannan da ka nema sama da haka ba ka cin shi ba za ka bukace shi ba ba za ka sadaka ba ba za ka yi alheri ba kun shiga takwasa ka kenan da da ubangijinka sa'an ba ka wahala ka neman shi kana fama ina zaka aje shi yaya za a yi kana zo a kwaje kana zo a raba ka da shi kana zo saboda sanin shi a raba ka da ranka sa'an mataki na uku kana fama yaya za ka yi shi wannan abin da baka bukata da bukata me amfani ke ta bukata baka bukata shi ba za ka bai wa Allah ba ba za ka bai addini ka ba ba za ka bai kasar ka ba sai ya faman tara haka yi ka tura maka kan nauyi wahala sa'an kuma ka waye gari ranan lahira sai ai ma kisa da shi misali duk rayuwar kai da iyalanka da naira miliyan biyar za su shigo miliyan goma da sai gida biyar ko miliyan biyu da sai tafar da za ku sake shekara kai da iyalanka da dubu nawa da sai abinci da menene kakan abinci ne ko tsada abinci da dubu nawa a sai da ajiye sauran abin da ya saura miliyan ɗaya saura miliyan biyu saura kana sarrafawa kuɗi na shigowa saboda kada waye gari ka sai ka gama rayuwar ka kakaf baka da laifi amma in kace miliyan goma da zai ishe ka ina a'a sai ka miliyan ashirin to fa sai ka shiga ta ku saka da banki sai ka je ka bashi sai ka ce ba sai ka kauce hanyar Allah sai ka je kai tsafi sai ka je malamin tsubu ya ce shi zai zai baka sa ka nemo ka je ka nemo rance yana rubuta a cikin lissafika amma kada ki ba ka kai mishi ka ce addu'a a tare sunan a daure bakin manaja a daure mai mai duk manajojin bakin Najeriya a daure bakin su amma da yayin bakin su duk baki sai kowa ya gari cikin rana ga kowa a cikin wani mai wani irin sir mai mai ne kake nufi da imanin ka kace mutum ya baka rance ya baka kuma kace wai aje a cikin shi dan kare kanka ainihin bari ainihin bari to kuma ka shiga cikin da ko malamin ka ka na kanka har a zo a waye gari da bashin ka biya daidai har a zo a gari a da zaka biya ya fi nan da ciwon zuciya da dadi da jin dadin duniya har abada kwanta ba za yi da gari komai ba ya ma dadi abincin a duka kawo a aje ma ba zai ciwo tare da cewa me yasa abincin talaka ya fi na kowa daɗi abincin talaka na abincin mai kudi wanda ya fi daɗi tukunna a a tattauto abincin talaka da abincin mai kudi wanne ne fi daɗi ذاك من أشراتها سيتفي خمس أشتين أبوها أبو دابير لا يعلمهن illa الله abincin tana kudi wani a ai baya bana haƙƙi na ya wajen kaza su kira abincin ne kana duk sa'an koshi aka shi dole duk abincin ba zai da to amma abin da zai saka fahimci haka da abincin talaka da abincin mai kuɗi wanda ne fi daɗi talaka abincin mai zai za a yi tuka tuwore a sa magi a sa da dawa sa menene amma da ya zabda yake akan yunwa ake cin abinci sai an ci har sai akan yunwa ake cin abinci ana bukatar abinci sai a ci har ai ne kuɗi kwa ya je na an ba lemu ya sha ya je ya ga kai ya je ya kaza kaza kaza ya dawo yana zama ga abincin cikin an gaya sukan shekaru duk abin da kake so kai aka bugo waya ka ji ranka yayi kaza an kin an kin ma kuɗi kaza dala ta ba kaza wannan abincin yana kallon zai kalle ne duk abin da ke cikin daya biyu na uku da kire sai da namiji ba dai sai ta saboda mai ba akan yunwa aka zo kan abinci ba kuma ba kin kwanciyar hankali aka zo za a ci mun to abincin talaka da rage kudi ne ne ta dadi abinci da ya dadi saboda me ana ciki akan me yasa in kai azumi lokacin shan ruwa duk abin da ke gaban ka daɗi ne in kai azumi lokacin shan ruwa ya zo duk abin duk abin da ke gaban ka daɗi ne duk abin da kana sai ka kai kankar shi akwai su kai shi ba su kai shi sai ka koshi tuka kaza ake ma ba su kai ko da ba ko da ne me ya kace shi farko ka kan yiwa duk sa'an da aka bukaci abu a lokacin akan yunwar sa ya fi daraja yasa lokacin da ka suna abin da mutum wata ran Allah zai ce shi ya dawo ba ya bukata kuwa ko sai kike tura ne kike da daraja amma kike ganki shi dan zafin ne kike ba ya da shi ba ya da bukata kike sai dole kike kaskanta an fahimta an fahimta fi hamsin a cikin abubuwa guda biyar la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki ثم تلا صلى الله عليه وسلم سألنا في المنزل الله صلى الله عليه وسلم كانت إن الله عنده علم الساعة sanin tashin alkiyama ba wanda ya sani sai Allah yake sani wai tilul bayta na biyu na. wa ya'lamu ma fil arham kuma ya san abin da ke cikin mahaifa to a wannan matsala ta uku kace wannan matsala da ta kan karu amma yanzu tunda aikin likitanci ya ya ci gaba yayi nesa yayi zurfi aka iya aunawa aka iya hararowa aka iya hango abin da ke cikin mahaifa din namiji ne ko mace ne ba haka bane to ya bada wannan wa ya'lamu ma fil arham ma fil arham ina ma fil arham eh, abin da ke cikin mahaifa eh, eh, ne ba da abin da ke cikin mahaifa ya kuci mai eh dan da dan da ke cikin mahaifa ah, namiji ne ko mace ne likitanci ya kai ya fahimci haka yanzu arzikinsa tsawon ransa dogo ne ko gajere ne me zai kaza me ne me zai zai mulki ko ba zai mulki ba zai zama shugaban kaza ko zai zama ba zai zama gwamna ko zai zama ba masil arha eh وما تدري نفس ماذا تكسب غدا kowa bai san me zai kai me za ka yi gobe ba sai dai kana lissafi ne in Allah ya dabure zamu yi kaza zamu je kaza in Allah ya da zamu yi kuma Allah bai da ba ba za a yi ba ko wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kowa bai san inda zai mutu ba an haɗe da Kano ka haɗe kana cikin Najeriya a Kano ka rayu baki ɗaya da Kano ka rayu ka sai dai aka yi tantar azal zaka Kano zaka mutu sai ka tashi ka aiki haji ka aiki umra zaka kasuwanci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kashi kenan wannan abin da ka tashi dan shi ka tafi a'a ba ke kira ka ba ajarin da ne kira ka dole kai ka je amma lalle sai an samu sababi ko umra ko haji ko kasuwanci aure za ka rikin suna za ka ji yana kaza za ka buga bal za ka kai farna za ka kai kaza duk baki ɗaya ajali ta zai yasa da wani lahi ya zubi wa ma sauƙan au karhan wa zilaluhu bil gurbi ka sai ai kai ba ka ko ka bi Allah kana so ko ka bi Allah kana so ko baka dole ne wannan to wannan sai da kake ala da Allah bai baka da ba wanda kake akan zafin ka shi zai baka da an ce kai ka saka kai an ce kai ka zaka ba da cewa don ka kafa shi kin ka bin da kusa Allah ba da sani a'a dole akwai abubuwan da suka zama dole misali kullum za a je Abuja a dawo ko za a je Abuja a dawo wannan ya je Abuja za shi ya fadi ya mutu wannan zai dawo ya fadi ya mutu ya sa an daina ba Abuja ya sa an daina shiga mota dole ta kana ka je dole kana tunani ko zaka je lafiya ka dawo lafiya ko an ji ba ana zuwa Lagos ka dawo ko wani ba su Lagos ya har ya mutu wani gida ya har ya mutu ya hana ya hana zuwa Lagos ya hana hawa mota kowa ya san ana hawa jirgi ke zai haɗa duk abin da ke cikin mutu kuma kana kallo kana kallon zaka jidda kuma kana hararan Kano kuma ka isa ka zo dawo kai ba ka jirgi kuma ala dole baka da kafa naka dole sai ka shiga jirgin sama kuma kowa ya san jirgin sama yana take yana barin kasa haka ne sakan sai sai abin da ke cikin kuma dole sai ka hawa ko aka bace saboda hadari da ke cikin jirgin sama an daina hawa dole bukata kaza dole sai za ka ba kuma ana zuwa Abuja dawo ba me yake zaka je dole bukata kaza ka je amma kaza ana zuwa wani zai mutu wani zai dawo farko ya je dawo lafiya ba haka bane a ke yana kace kai ba ka je ba kuma bukata kana ne eh? dole kuma dole a dawo ba haka bane a kiyama na ce kike nan kai bukatu ka je a gida ba za ka tsara ba da kamar zaka ci zaka zaka yi dinki zaka ji annabi su a cikin zai dole ka bi ka'ido dole ka bi as-sunnah al-kawkaniyya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun qadir qala yace thumma adbara ar-rajul sai wannan mutumin ya kama hanya ya bada baya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ruddu alayya ar-rajula ruddu alayya ar-rajula al-ma'rifa uqidat ma'rifa fa kanat ayyu al-ula fi hadha al-qam فاخذوا يردوا تلك الكلمه كاو فلم يروا شيئا بس ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله صلى الله عليه وسلم هذا ها حرف التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في مجرف المبتدا هذا جبريل أين خبر المبتدا جبريل جاءكم جاء في الماضي جاء في الماضي مبني على الفتح فاعله ضمير يرجع إلى جبريل هو ليعلم الناس بين يستمد مكاني اللام لام التعليم لماذا جاء ليعلم الناس دينه بين يستمد مكاني الدين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته اذا ولدت الامه بعدها او ان روايته اذا ولدت الامه الامة بعدها البعل المراد بالبعل هنا المالك الرب المالك يعني السراري قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم سلني سلني كنت بيا an yasalu sai suka ji kwarjinin tambayi manzon Allah sallallahu an hana tambaya to an hana su tambayi manzon Allah ne manzon Allah ya da aka ce abinda aka da ake bukata za su iya babu laifi mun gane ko fa mutum ya zo فجلس عند ركبتيه سي يزونا وجن بيوت سبدا بما درجة فقال سيدي يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه da haduwa kai imani da haduwa Allah cewa zaka hadu da Allah madaukakin saki lallai kowa dukkan mu baki daya kowa namiji ko mace ka mutu kana karamin zamani kowa zaka waye gari ran lafiya har da Allah madaukakin sarki Allah ya tambaye ka Amma baka lafiya an baka mulki an baka dukiya an baka kuɗi kara yake kaza kaza sai kara kaza kana magana ko ka zama shugaban kasa me kai ka aiwatar da shari'a ta kuna kafara da addini na ka'ida da na aji a tibayina allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi ya akai ya akai gwamna ko na ba gwamna ya kai shugaban kasa ya kai sarki ya kai ɗan kasuwa ya kai malamin makaranta ko na sauro ko na zaure ko na university ya aka yi an baka lafiya kuma nake wa ma su jinna wal insa illa liya'buduni illa da tasana halitta ka da kamar talib na baka mulki ka wayi gari garin ku kai ne shugaban su ko ku kai ne mataimakin shugaban su ko ka zama minista ko kai ne gwamna a saitin nake duk dukiyar saitin na karkashin ka ne aka yi yaya addini na zama a wajen ka yaya shari'a ta yaya littafina ya sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya aka yi addinin a lokacin zamanin ka sarki ya aka yi manyan yan kasuwa ya aka da addini na shari'ar Allah ya aka yi manyan malamai ya aka yi kowa sai an tambaye shi ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي munafik ne yace da a ce wa'annan abubuwa da muke da sai mutum ya mutu shi ya zama sai mutum ta zama mutu kowa ya gaji kare kai a kai abin a ga dama ba haka annabi ba yace abin da ga dama yi ba dadi yace kai zaki ya mutu ya huta an ne ya mutum ya mutu ba ya kwanta an ji shi ba yace ya kwanta ya mutu ya huta kenan sai sai da rayuwa sai dai ya kai ko ya kashe kansa ko ya shafa ya mutu mai rayuwa tana da tashi ta da da'i yana ya huta ba dai ya mutu ya huta yace idza mutna bu'idna wa nus'alu indaha an kulli an kulli idan kana mutu ai ta zama amma abin da kike shine in aka mutu za a tafi duk wanda sannan kuma za a tsayar da shi a tambayi duk abin da ya ayyuka saboda mala'iku na tare da kai tun daga sanar da kamar da har ran da kamar biyu da safe biyu da yamma wa'annan na kallon kaza wa'annan na kallon kaza wa'annan na rubuta kaza wa'annan na rubuta kaza wa'annan na kare kana ka ko ka ka ko abin zai shiga ma hanci ko a suna duk kana kare ka je ka Allah ka farma abinci lafiya da komai kai abin da ga dama sa'an nan ka gari ka zama shugaban kaza ko gwamna ka ce kai baka Allah kai baka baka ga dama kai aiki da shi ba baka dama kai wallahi tallahi kanka za a waye gari wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani laita ورسله كما ذكرت وتؤمن بالبعث كما ذكرت القيامة وتؤمن بالقدر كله كي كي إيماني لعبد الله قدر ميزائي دمر قال صدقت قال يا رسول الله ما الإفطار قال أن تخشى الله كأنك تراه هناك قال أن تعبد الله كأنك تراه هناك قال هناك قال أن تخشى الله كأنك تراه فالمعنى واحد العبادة والخشية الخوف من الله هي العبادة عبادة الله من عبد الله فقد خشي الله أليس كذلك؟ فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة يوجد يما ذات تاشي shin kiyama za ta tashi da kanta ne ko za a tashe ta ne aka ce za a tashe ta ne kun nisa aka aka danganta tashin da gare ta ita aka ta kuma sa'a da kai yadda kasan za ka kiyaye abubuwan ka kai mai sai yadda kasan za ka yi kaza kuma kai mai sai lokaci kaza na kai abin da ake so da lokaci ya kai ba sai ba sai ka ba da sabon izini ba sai a lokacin na kai da kai da abin da kamar misali alkiyama an fit ne an gama ai komai an gama a sa lokacin da za ta yi ai lokacin na kai sai ta tashi ma'ana wannan kinaya da cewa tabbas lallai kiyama za ta tashi قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراكها كم باك العبارة على مولتات القيامة إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراكها وإذا رأيت الأفاة al'urata as-summa al-bukma as-summa al-bukum abin da ake nufi da makahu ko kuma ko bebe shine waɗannan gabobi da Allah ya baka nima kyauta Allah raka kai amfani su sai kake jinka amma da abin da zai amfani ba yanda ka gurma haka duk iya ka da kwarewarka da dogon ka da iya in ba abin alheri ka faɗa ba kaman ba sai ka aka ce in ga waɗanda ba sa amfani da shari'ar Allah ba sa amfani da addinin Allah addinin Allah bai damu da bai dame su ba shi da ba ملوك الارض في waye gari ka zama shugabanni sarakuna masu mulki suke لك الدنيا فذاك من أشراكها والمينة في من تاتي القيامة وإذا رأيت رئاء البحر يتطاولون في البنيان فذاك من أشراكها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم قام الرجل سأل سيمة بن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فلتمس فلم يجدوه ردوه علي وداو دشي فلتمس سي اكا ميليشي فلم يجدوا بنا فلم يجدوا سنا يلا فتا وقال شي كيراو كداو دشي سنا فتا سنا سنا يجي سما يكسا يفتي وانا عسيس بابو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسأل وانا جبريل tunda ku ba ku tambaya ba balle ku san abin da nake addini ku yana so ya sanar da ku to shi sa aka zo aka yi wannan wannan abin da bai kaman abin yanzu yana tambaya tambaya yana tambaya ne dan ya sanar da babu bayani salawati da iya ahadu arkan islam bari ne bayani salloli da suke tsaye ne cikin rukunin musulunci maka ce ar-ruknu ruknu shay'i wa talibu al-aqwa abje rukunin abu shine bangare mafi karfi na abu wannan rudaki masallaci da muke ciki ina rukunin sa kiloli da na ka shirki abin da babu shi da ar-ruknu wa janibu al aqwa in aka ce rukunin kenan abin da yau mun gane ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد سعيد بن جميل ابن جميل بن سعيد بن عبد الله الثقفي عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا متن يتجمع على صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ينا cikin mutanen najd cikin mutanen najd duk wanda ya san tabi'a طبيعة jama'a mutane كان ganin mutum ينا zuwa ka gan su sai وانا san wannan mutumin كذا waje kaza mu gane kaje aikin haji aka in ka koyi cikin sanin mutane ka zauna cikin Saudiya ka jima amma ka koma Madina duk gungun jama'a kana gani zaka san wani waɗannan mutanen gari kaza ne waɗannan mutanen gari kaza ne waɗannan mutanen gari kaza ne da wannan firasa da wannan kwarewa sai na Umar sai na Ali suka gano wai ibn Amir ne al-Qarni wani bawan Allah ne waliyin Allah ne saboda tsananin biyayya da yake ma mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa shida cewa bawan Allah ne saboda tsananin biyayya da yake mahaifiyarsa yana sanar da manzon Allah ya bai amma saboda tsananin biyayya da yake mahaifiyarsa ya bai dauki shi ne zai komai shi ke yi ba yanzu Allah ba ka sai mota lafiya shi kenan ka manta da mahaifiyar sai mata da ta koyo ita ce kake da rayuwa da ita mahaifiyar ita shi kenan karma da ita ba za ka samu albarka ba har sai ma ba za ka samu albarka ba sai kin ba dama ya mahaifiyar biyayya shekara za ka yi kamar shi masu albarka sai ki amma ki da ya yana jin daɗin rayuwa da yana kaza kaza lokacin ki ne yanzu ya daɗin rayuwa ne in ka bata wannan da ke da jikin ba za ku daɗin rayuwa to wannan bawan Allah na gari ya kasance ya kula da mahaifiyarsa sai shine dauke ta har ya dora shine komai shi ke mata komai da komai yasa bai samu ya zo ya ga manzon Allah balle da sahabi shi mu tabi amma duk da shi sai da manzon Allah shi wani bawan Allah zai zo muku wai ibn Amir al-Qarni in ya zo sai na Umar ka roke ka da ni da ne maka gaba Allah ka zai na da alama akwai alamomi cikin Allah ya warkar da ifari a jiza Allah ya warkar da shi saura ka sai na Umar lokacin haji mutumin Yaman zai zo daga Yaman mutum da kasan Yaman lokacin haji ya kai aka wayi gari ranar Arafa da karuwan nan kuma kaga daga ganin irin sauran sanya da irin kanan duk da baka ne ka san wannan mutanen gane da karuwan nan da shigar su wayannan mutanen arewa Najeriya ne mutanen Najeriya ma wayannan mutanen Kano ne wayannan mutanen kaza kaza ne to haka kuma Larabawa da zaka ce mutanen wannan Masarawa ne wannan mutanen Sham ne Indonesia ne kaza kaza dan da yadda in kaga mutum ka san shi ya sanna Umar da sanna Ali ta samu wannan bawan Allah manzo Allah ba duniya bai zo ba sai na bakare zo bai zo ba sai zamanin sayyidina Umar da ranar ba ta Umar sai na Ali suka ce mu je mu nemo wannan bawo Allah ko wai bin Amir da manzo Allah ce mu je masa yin neman mara gafara da suka je suka gungun jama'a suna da suka cikin to da wa'annan mutanen Yaman dama da kasan Yaman ne suna zuwa suka ga taro kasan Yaman suka ce a cikin ku akwai Uwais ibn Amir al karim ke aka dace da bakka da nasi sai ce Uwais yana yana kiwon dabba yana kiwon rafi ai yana kan kuma na sai Uwais ba yana yana kiwon dabba yana kiwon rafi dan masu wai to na abu ne ko kamar kamar wai yana kiwo ina zo yana ka yana kiwo yana kiwo mana wai bai zauna na ne sai na yana zango yana kiwo sai na umar masu kiwon sai salama wai dan ya akwai alama jikin fari Allah ya warkar da kai duk kwaya ka dai da ke yana fata cewa wallahi na rantse da Allah la azidu ala hadha wa la anqusu minhu ya manzo Allah ne aka ce ki biyar sai rike wannan sai ne aka ba sai rike wannan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ما معنى أصلها إن صدقة صدقة رسول الله ta ce in kai abin da aka wajabta kanka ka guji abin da aka hana maka to shi ya ya shigo a ci in aiki ra ya shigo a ci abubuwa da yawa na shari'a musulunci su shigo a ci mun gane ko saboda ruwayoyi me yasa hadisi wannan hadisi ya kawo da kawo haji ba wannan hadisi ya kaddama sai suka ce ba maganar manzon Allah ke zama haka nan ba a'a manzon Allah a ya faɗa waɗanda suka ji riwaya wani ya haddace ta bisa ɗari wani ya gwargwaron abin ya haddace wani kuma suna suna ganin cewa za a iya rawaito hadisi da ma'ana ba lalle sai ka kawo nafsin lafazin da aka ba kamar da za mu gani ɗaya bayan ɗaya yana cikin abin da imam muslim ya kware a ciki ai bukari na tsakanin bukari da muslim tabbas aka ce bukari shi ne littafi da inganci bayan alkur'ani to amma yin ce da shajara kaunin fil bukari wa muslim لدي فقالوا أي زين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم صحة إن البخاري أما كاول قاري لجيه imam muslim in ya rawaito guda biyu wannan ya fi kaza wannan ya fi kaza sai faɗi duk da kowa ya faɗa kawo hadisi duk ya kawo babu duk hadisin da ke cikin babin nan kawo an tafi hadisi dai za a kawo su ainihin ke so a kawo su goma a kawo su littafin hadisi ne jikin hadisi ya fi shekara ɗaya ko biyu akwai magana sallah akwai magana ilimi akwai magana kaza akwai magana kaza sai kawo cikin babin sallah sai kawo hadisi saboda juzuki da ke magana game da sallah yana nan wata rana kuma zai magana game da ilimi ko abu sai kawo wannan hadisin sai ya kawo wannan hadisin saboda wani bangare cikin jikin hadisin da ya danganci wannan abu mun gane kisa ya mautar da mutane aka sai kawo matsala ma ba ka kware cikin ciki ba sai ka sai ka rasa me yasa Imam Bukhari ka wannan hadisin nan masu tukunna sai ka kai ka kawo kai kaman kana yi ka fahimci cewa lalle Imam Bukhari ba sa ka bane ba wari ka bane yayi nisa yayi zurfi ko a wannan bai kawo haji ba a wani ya kawo a wannan bai kawo ba haji ba akwai abubuwa da yawa ba kawo ba in mutum haji ne za a ce wata da lokacin mafarar wace shekara aka mafarar ta haji shekara ta nawa ta tara shekara ta tara aka fara shahadi za a ce kila lokacin ba fara shahadi ba kuma yanzu abubuwan da ake ana magana ne kan farilla ta samu shiga kuma ta samu shiga ba tambayar ta samu shiga kuma ta samu shiga ba shiga ba wannan magana ce mai sauki akwai abubuwa da yawa da ba a kawo ba da za a shine malamai ke bayani cewa eh, ai riwayan bukhari shi ya kawo shi wannan ya kawo sallah azumi riwaya bukhari yake in kai abubuwan da aka wajabta a kanka ka bi shari'ul islam ka bi shari'i shari'ai addinin musulunci shari'a addinin musulunci sallah kare ta kawo azumi kare ta kawo zakat ta kawo bin iyaye ta kawo jima mana gaba ta kawo tsaya mana kasa ta kawo kula da addini ta kawo duk wa'annan da suka ce sai kayi wa'annan duk to amma abin da ke gaban mu shine sai kama hannun shi wallahi na rantsi da Allah لا أزيد على هذا ولا أنقص منه minhu me yake nufi da la azidu ala hadha wa la anqus baitin wa'annan guda biyar ko hudu ba zai wani abu sama da su yake nufi ko kuwa a'a in aka ce sallah raka'a hudu ce ba zai da biyar ba ba zai da uku ba saka ce raka uku ce ba zai ta hudu ba zai ta biyu ba shi yake ibti la azir wala anqus ko ko a'a waɗannan manya manyan abubuwa da na dauka ba zan kara komai a ciki ba zan rage komai a ciki ba wanne ne ake nufi to to in ya zama da haka ina ya za a fita da aflaha in sadaka ne eh eh, eh. ma'ana in kai abin da aka wajen da ka so ke nuyin da duk wanda abin da aka nema a gare shi ya tsira ko ya halatta ya tsira eh? jami'an an isma'il ibn ja'far an abi zuhayl an abi an talhah ibn ubaydillah an nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha aflaha wa ina mana wa abi wa abi shi ne mana iya biyayya da gwaran shi ke abi abihi wani ya biyayya aflaha ya tsira wa abi wa abi sai kamar rantsuwa kuma hana a yi rantsuwa da wani Allah duk da ba abin da ake nufi rantsuwa ba shi magana ce wajen larabawa ba sa niyyar rantsuwa da Allah abin da aka haramta shi ne kai rantsuwa kana niyyar rantsuwa duk da ce wannan ba rantsuwa bane shi kuma magana ina misali cikin Hausa eh ina misali cikin Hausa kamar rantsuwa amma ba rantsuwa ake nufi ba أغلب الأيمان أتيت بأغلب الأيمان Eh. Eh. ba hauki ya saba yana magana wallahi ba da yi rantsuwa tana kama haka yin ajin a ne wallahi zani makaranta eh wallahi zani makaranta eh wallahi ba rantsuwa zai ka fara ai eh, ma'ana wace kenan haka shi ne ana niyyar rantsuwa ne da wannan a al'adance wannan rantsuwa ake nufi ko ko a'a cikin magana babu su'ali an arkanin islam babu da yazo na tambaya ga dangane da rukunin musulunci shika shikan musulunci shine dau hadis bi mabul ibn salah imam ibn ba abu bani salah shine ya rasulullahi inni sa'iluka wa mushaddidu alayhi ya manzo Allah zan tambaye ka amma fa kai zan sanin ka والسند قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا حاتم بن القاسم ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال ان كبر سيدنا انس بن مالك الله يكرم سيدنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء an hana mu an hana mu tambayi manzo Allah wani abu saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل أي أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فأخر النعت عن المنقول يجيء الرجل العاقل من أهل البادية in mutumin kauye zo ba mai hankali amma mai hankali ne zai yana tambaya ba ruwan kai sai mu rika fa yas'aluhu wa nahnu nasma'u sai muna son wani mai hankali yanzu yana tambayar manzo Allah mu muna yana tambaya manzo Allah na bada jawabi mu muna fa'idantuwa fa ja'a rajulun min ahli badiya sai wani mutumin kauye yazo fa qala sai ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam atana rasuluka ya muhammad rasuluka dan aike ka ko jakadanka ko ko wanda ka aiko ya zo mana atana fi'il mamfud rasuluka fa'il kenan فعل وفاعل ومفعول غاية ما هنالك أنه قدم المفعول عن الفاعل وهذا جائز في اللغة العربية أليس ذلك وأمثاله كثيرة أتانا رسولك لو أراد أن يقدم الفاعل على المفعول يقول أتى رسولك إلينا لا يقول أتى رسولك نام ينفاتك فيقول أتى رسولك إلينا لابد وأن تتعدى إلى هناك أما هنا تتعدى الى دخلت إلى المفعول أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك kace da kare ka yazo an ake ka wanda ka aiko yazo farza'ama az-za'mu laysa ala badihi az-yaqu yuqalu az-za'mu masiyatu tazam ولكن الزعم هنا ليس على بابه لان هنا المراد هنا الشيء المتحق الشيء الصادق الحق ليس ذلك يعني الزعم هنا مصية الكذب مفهوم بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدقه ومع ذلك استمر بالزعم بالزعم ولم ينعه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن الزعم هنا ليس المراد بالزعم هنا مطية الكذب مفهوم لأن كلمة زعم تحتمل معنيين تحتمل الشيء المحقق والشيء الذي غير محقق amma a cikin hausa yake za amal ladina kafaru wa'anda su suriya suna riyawa riyawa a cikin hausa me yake ne fada amala na yace manzon ka ya zo mana dan aikin ka da karka ya zo mana sai ya fada mana cewa kai kana fadar cewa Allah ne ya aiko ka manzon ka ya zo yace kai ka ce Allah ne ya aiko ka kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada ka haka ne Allah ne ya aiko wannan mutumin kauye abinda ke nuna cewa ba ma dan yana da hankali ba ya fi dan birni sai Kala kala faman khalaqa as-sama dan aike ka ya zo ya fada mana mu yace kai ka ce Allah ne ya aiko ka sai ce haka al'amari yake Allah ne ya aiko ni farkon jama'a sai ce faman khalaqa samaa wa ya halitta sama qala Allah sai manzo Allah ce Allah ma'ana Allah huwa allazi khalaqa samaa fa hudifa kuma Allah المراد بهذه الكلمة الله منا الله هو الذي خلق السماء أو الذي خلق السماء هو الله قال فمن خلق الأرض سيدي تواي حل قال الله الله هو الذي خلق الأرض قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل واهل السماء واهل الكفا وان من يمن جوا سواي كفا سواي اجي في فتا ابن يسكا ya kai ka san addu'a su akwai abubuwa a ciki cikin duwatsu ake kira abubuwan karfe da dalba da ne da ne ba qala allah sai ce allah huwa alladhi nasaba hadhihi aljibal wa ja'ala fiha ma take fa samaa na gama ka da wanda ya halitta sama wa khalaqa al-ardha ya halitta kasa wa nasaba hadhihi al-jibala ya aji wa'annan duwatsu ya kafa su ya aji su Allahu akbar Allah ya aiko na gama ka da wanda ya halitta sama da kasa da wannan duwatsu shi sama da kasa da duwatsu in kai karya ya ce zuwa na gama ka da su ka na gama ka da wani halitta sama da kasa da duwatsu Allah ya aiko Allah ne ya aiko na. kala na'am sai manzo Allah ce eh Allah ne ya aiko ni an gama da yanzu da kala ta tabbata ke manzo Allah ce eh Allah ne ya aiko ni ya tambaya manzo Allah ce eh Allah ne ya aiko ni wa za'ama rasuluka da ka da ka dan aike ka wanda ka aiko manzo kai ce anna alaina hamsa salawatin fi yawmina wa laylatina yace wai akwai wajibi salloli guda biyar akan a dare da yin ala sadaka sai haka ne yayi gaskiya gaskiya ya sai shi wannan mutum yake fa billazi arsalaka na gama ka da sarkin da ya aiko ka farko zance wanda ya aiko ka ko yanzu da na gama ka da sarkin da ya aiko ka wannan ne eh? <laughs> ba dan <laughs> Allah ne ya umarci ka da hannu wannan ala na'am sai manzo Allah ya ce eh arti ba hausa aka ce hakuri sai cewa hakuri sai sai mai in lokon gonku ne ai da duka ne sai malam sai kai wali ne dan Allah kai wali ne da kike kai waliyi dan Allah abin da kai nan gaskiya ne ai da duka sai ya jagora ko yasa kowa ke tarbiyyar da yan daba da marasa akan nan ana kaza kaza kaza saboda ni abin da ba gaskiya ba aka zo aka yi kaza kaza cikin hayaniya a tashi ai duka shi nan aka iya kawai na'am sai Allah ce eh haka ne قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا yace zakka da ta aike kuma zakka da ta aiko yace wai akwai zakka da za a karba a cikin dukiyar qala sadaka sai manzo Allah ce haka gaskiya yi haka al'amari fa billazi ina da sarkin da ya aiko ka Allahu amarka bi hada Allah ne ya umarce ka da wannan Allah ne ce ai wannan ko ana yi ne don a tsara ma ƴaƴa da jiko fi dukiya Allah ne ce ai wannan ko sun zuciya ce ai Allah ne ce ai wannan ko ko a'a kaza kaza kaza Allah ne ce ai قال نعم sai manzo في حق الامر قال وزع امر رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا da dan aikin ka wanda ka aiko manzon kai ce wai za mu yi azumin watan ramadana a cikin shekara ala sadaka sai manzo Allah yi yayi gaskiya haka ne haka al'amari ne qala take fa billahi arsalaka na gama ka da sarkin da ya aiko Allahu ka bi haka Allah ya umarce yake ai azumi watan ramadana a cikin shekara ya wata daya قال نعم ثم قال إيه Allah na amsa نعم جوابي Sadaka na'am. abinda manzuna zai fada gaskiya ya fada abinda ka tambaye ni kuma haka ne na eh jawabi nawa manzo Allah ke barwa me tambaya tambaya nawa yake yi a ah, tambaya daya yake yake qala yake wazza amara rasuluka anna alaina hajj baiti man istata'a ilayhi sabila yace zakadabka na farko suran ba suran tambaya bace amma da yake tambaya don wata da inni sa'iluka wa mushaddidun alayka to ni fa zan tambaye amma fa kai hakuri ni kan kawai zan tsananta zan tsananta to ya za a yi dole sai ya hakuri yasa ba haushi aka ce hakuri sai ta sai ma'aiki kuma gaskiya kaddara malamin kare ko dai ba kowa ne aka zo mai tambaya haka قال صدقة يتي حقا aiki قال سيدي والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن نارا إلى ba zan kara kansu ba zai kari a a cikin da ya tabbata daga manzon baya Eh? da manzon Allah ya aika musu masu musulunci da maguzawa masu wa'azi ya aika musu yan hizba da suka je ya karbi musuluncin ko bai karba sai da zo manzon Allah to in ya karba waɗannan manya manya tambayoyi ina nan su eh me dan ya samu yaki ne wannan suka ce bai karba ba sai ya zo sai ka hujja eh? akan da hujja akan mai to Malabi al-Salata, sun na gama karfar da ya aiki ba, za ka zama kudin jikin da mai ake karban musulunci a da kawo kalmar kanta wata da wannan da aka tambaye ta ma'ana ya zo da imanin kenan eh abinda ake nufi shine ya a a rashin abinda ake nufi shine ya musulunta ya zo wajen manzo Allah ko ya zo wajen manzo Allah na baba gudu ya musulunta ya musulunta kace da musulunta ba mai kai ta hujja hmm. aka ce ya Muhammad kadiri ka da shi ke malaka jibril ya ce ya Muhammad malaika jibril ya ce ya muhammad lokaci ya ce Allah ma jinna hada wa hada wa na bai wa da wanda na jinna da wanda ba ba in na bima a ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجعل اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم طبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أهب لك غلاما بكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلل مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا من الشياطين على الكافرين تعدهم أدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركدا بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبة أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطاي أتوكأ عليها وأهث بها على غنمي وأهث بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت على عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى والصلاة كالنسل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت وأنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى